Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Muhawarar Ƙarfe biyar da minti goma sha biyar a Tanuta da kewaye masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. Shirin Mahara Studio Kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwa ta yau da kullum tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da a girmama juna. Ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu a birnin Yamai kan Alternative FM, Challenge FM da Scoot FM ta kwara tage. Sai kuma ta hanyar gidajen da 41 a bakon Studio Kalangu a faɗin ƙasar Niger. Yau muna a birnin Tanut a gidan rediyo da Margu don ba masu sauraron mu a cikin jihohi na ƙasar Niger damar su bayyana albarkacin bakin su kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada a wannan tafarki na demokradiyya da muke ciki. Shirin Muharar Studio Kalangu na yau zai mai da hankali kan batun yawon diga da matasa da kuma wasu manya make gudanarwa a gundumar Tanut lallai kalubale da kuma hanyoyin samun mafita. Mike ingiza matasa zuwa neman kuɗi. Wani irin illoli ne tahiyar da matasa ke yi ke haddasawa a cikin jiha. Wani irin hatsari ne ke tattare da waɗannan matasan. Wace irin rawa ce ƙungiyoyin fararen fulla ke takawa don kare hakkokin 'yan bida? Ire-iren wannan tambayoyin da ma da za su biyo baya su ne za mu tattauna a kan su tare da bakin namu. A dalilin haka, muna tare da wani matashi wanda ya jaraba yawon diga cewa da yawon tabarada kuma ya dawo a gida. Malam Tanimu Usaini. Barka da zuwa Malam Tanimu. Muna tare da wakilin kungiyoyin fararen fulla cewa da Malam Zabairu Mamadu. Malam Zabairu barka da isowa. sannan kuma akwai mai bima shugaban da'irar ta na biyu malam isa isaka shaibu barka ku da isawa. bakin mun gwada karbi goron gayyata ni muhawarar studio kalangoni hawa usman nake muku lalimar marhabi madalla yanzu al'ada ne ga matasa da ke cikin karkara da zarar aikin gona ya kare sai su nihi kasashe makwabta ko ma mu ce wucewa da hakan domin neman kuɗi ganin cewa sun kammala aikin sannan kuma ba su da wani tsayen aikin da zai tsira su gida gundumar tanutu da ke cikin jihar zandayar na ɗaya daga cikin yankunan da wannan al'amarin na tafiyar matasa neman kuɗi ya haɓaka a cikin shekaru biyar da suka gabata a ƙasar niger kusan mutum dubu arba'in da takwas ne suka bar ƙasa a cikin su dubu talatin da takwas duka na jihar zandar ne kamar yadda alkaluman ƙungiyoyin da ke kula da al'amuran tafiye-tafiye suka bayyana baya ga matasa hatta da mata da yara suna zuwa yawon bida a cikin zumar samun kudaden da za su ba su damar gudanar da wasu shagulgula na biki da sauransu wasu kuma kawai saboda dai samun isasshen abinci ne domin wannan shekara sun samu gibi mai yawa ganin ire-iren hatsarin da ke cikin al'amur na tafiye-tafiye neman kudi a kasashen ƙetare ya sa gwamnati a shekara ta 2011 girka wannan tsarin na kyautata rayuwar al'umma wanda ke da gurin ganin cewa al'ummar ƙasa ta samu rayuwa ta gare kuma jama'a za ta rage wannan tahe-tahen mai cike da hatsari sai dai duk da irin wannan ƙoƙarin da gwamnati ke yi da kuma illolin da ke tattare da wannan al'amarin sannan kuma tare da yawan mutuwar jama'a da ake samu wannan bai sa mutanen suka yi ƙasa gwiwa ba duk da wulakancin da suke gani a cikin gariruwan da suke tafiya madalla musuma wato muhawarar da ku mai bima shugaban da'ira ta birnin tano cewa da malam isaka sha'aibu shin yaya ne al'amarin yawon tabarada yake ciki a nan tanut yawa to muna muku barka da zawa kuma mun yi farin ciki da kuka neme mu mu ba ku bayani bisa harkar tabara da kamar da kika faɗi lalle munan da margu sosai da sosai ma matasa bayan aikin noma suke tahiya kasashen waje wasu libi wasu aljeri wasu can wajen najeriya kuma duka dalilin neman kuɗi ne yawanci dukan aka samu kuɗin kuma kahin wata damuna ta zo suna komowa ban mu da matsala wanda a ce eh, wucewa ko a wajen su teku wannan a wuce europe wannan yawanci duka muna mu na da bargo ba su yin irin wannan abu in aka samu ma ba rasa ɗaya ɗaya amma ba da yawa ba ne ba kuma mu a nan kullum ma matasan nan su kaɗai ne suke yin irin wannan bulagurokin wannan kamar mata kamar tsaihi da sauransu da wuya suke zuwa neme-neme irin wannan ko su ce aje ga sunan yan damargu ne sun zo bara ko sun zo wane ne wannan ba su yi ana eh, amma matasa fa duka suna tafiya kuma akwai ma a al'adar mu na nan da margu kamar mu bari bari nan akwai matasan da suke gani zuwa bulaguron wannan kamar wani wayewa ne eh, in baka tafi ba a cikin sa'annunka kaman kai baka ga komi ba kaman baka san komi ba kuma surutu ma aka je yawanci duka suna zauwa da wasu abubuwa na zamani wanda gaskiya ana bukatar su kamar wani moto kamar wasu saluloli masu tsada wani wane duka in aka je ana samowa to kina ji dalilan da yake sa matasa daga an kare aiki fa ba su tsayawa wannan duka ina ba da bayani ne kamar matasa na ƙauyuka matasa na birni yawanci duka suna da sani kuma ba su da sana'ar da suke don suna iya zuwa kasashen waje su samo sana'o'i wasu tela ne wasu sudar ne wanda dai ake koya musu a yanzu nan sai ka yi babu aikin da kake ko ka iya aikin ma da kuɗi za ka yi aikin sai da kayan aikin za ka yi aikin dalilin wannan suke tahiya in sun zo ga suna muna gani matasa yaranmu kamar nan garin tano suna budiya gurin garaji suna budiya gurin yin aikin katako ga sunan dai abubuwa da yawa Eh. kamar yanzu shi wannan tahiye-tahiyen da matasan suke yi wani irin cikas ne yake iya haddasawa a cikin misali gundumar taku ta tanatu rihin jama'a da yawa tun da ƙauyuka in aka je tsaihi da mata su kaɗai ne a gari da yara matasa duka sun tayar su masu jin ƙarfi duka sun tayar su buda kenan rihin su a gari ai banna ne tunda wasu ba sun zo noman ba ma wasu suna zauwa amma gidan da ba a zo ba masu ƙarfi ba su zo ba noma sai mata sai yara sai tsayi ai a shekaran nan wa zai nome gonar tunda aikin tsoho ko kuma aikin yaro ai bai ku samu abin da kuke so a noma wannan shine matsalar mun sake dawa kan ku magatakarda e mallam tanimin usaini kana ɗaya daga cikin matasa wanda suke zuwa neman kuɗi kasashen waje shin kana iya gaya muna miyattun ziraka zuwa neman kuɗi kasashen ketare to bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim amma ba to wato <clears throat> abin da ya fitar da ni fita neman kuɗi takaici neman na kaina neman in ruwa ma kaina asiri neman in ruwa ma uwaye na asiri Ni neman ruwa na iya laina asira da yan uwa gabaki daya da wanda ya kamata wannan shine dalilin da ya sa na huta nema maimakon in je wajen wani in duka in ce wani bani kaza ko kuma bani kaza ko kuma ina da matsala kaza wato a alhalin hakan kin ba zai shahe mini ba kuka na sai dai ya zamanto ya ji ta na? kuma ya yi gaba ya faɗa to don haka wannan shine hujja ta huta nema shin ko za ka iya ka bayyana mana kaɗan daga cikin rayuwar da ka yi a can tuni dai na fara zuwa libya tun 2001 Kina yau muna cikin shekara 20 ba daya tun wani lokacin nake zuwa libya kuma ina zuwa ina zauwa wani lokaci nakan je in yi shekara daya wani lokaci ba zan yi shekara ba wani lokaci nakan yi shekara biyu kuma in dawo gida to bayan haka gaskiya akwai matsaloli akan bisa hanya danganci da zuwa libya da wato a da libya ana kan tahiya akan bisa turandi manyan motoci wannan kahin wa'annan ƙanana su zo akan biya har jika ɗari akan biya fiye da haka akan biya har akasin jika ɗari biyu to amma yanzu allah ya riga ya kawo ƙananan motoci jika hamsin jika sattin akan biya a tafi lakin ba shi ba ne matsalar akan kai lafiya koya ake ciki kahin a kai me ake haɗuwa da shi wata matsala ake haɗuwa da ita akwai tirishin rayuwar ma gaba ɗaya sai a rasa rai sannan a rasa rai ma gaba daya idan ta kawo bi ma'anar hakan kin saboda wani lokaci su kansu tubawan ko bugajen masu ɗauka ko larabawan wa'annan guda uku ne dai in ba larabi bai ɗauke ka ba fitibi ne zai ɗauke ka in ba bai ɗauke ka ba buzu ne zai ɗauke ka to wa'annan su ne masu kaiwa kuma idan an tafi an kai mutane akwai wanda ake kai su tun lokacin libya dinar talatin ne ake gidan bashi ake cewa wato za a yawwa sifa kwatamcin jaka goma a da kaga kenan jaka goma nan a wannan lokacin yanzu ana nan ana nan har kuɗi yanzu idan an ɗauki mutane daga nan an kai su akan bisa ɗan uwansu na can ya biya tunda wa'ansu daga nan suna da kuɗin da suke bayarwa kenan ɗan uwansu can ya ɗauka idan ya ɗauka su in yi ji sai ya bayar dalilin da ya sa ku ake haka ana samun wa'ansu masu motocin wato idan sun ɗauka ba sa kaiwa ba sa kaiwa inda ya kamata mhm. sai a ce to babu lahani wani sai ce za ya tura kuɗinsa wajen ɗan uwansa kenan in an kai shi kuma ɗan uwan ya kai ya biya wani kuma ba ya da kuɗin ɗan uwan ne zai biya tun daga nan daga agadas kenan wani zai ɗauka ce to idan ka zo ga lamba wanda zai ka kira bitibin da zai ɗauke ka ko kuma balaraban da zai ɗauke ka ko kuma buzun da zai ɗauke ka wannan shi za ka kira idan ka kira ya je gara jikin kuma za ku shirya ku tafi ranar litinin ake fita kenan a kama hanyar zuwa libya durku madama madana sake wato dawowa kanka mu koma bangaren naku wakilin kungiya na farar fulacewa da wato mallam zabairu mamadu shin wani kallo ne kuke ma wannan al'amarin na yawon diga salamu alaikum da farko kalangu ina muku sahihiyar godiya ko ba mu dama mu samu musa incin ban mu sa bakin mu a cikin bisa baga muhawara wadda bisa kan abu ne wanda yake ci mutu a ƙwarya mu dukan kamar yanzu yadda shi wannan malami da ya bar magana bayan abin da monsieur ya faɗi eh wannan abu kwarai yana ci mutu a ƙwarya min shi menene ci babban ciwon abin zai kasance yanzu daga cikin gari mutane masu tafiya wannan ta barada mahi duk mahi yawa galibin su na daji nan samari ne wanda suke tsakakkarhin su su kuma alhali in suka huta suka tahi kame da aka hudu a garin nan sun bar yara da mata kaɗai kun ga daga nan bayan da cikin fannin rayuwa akwai cikas kare ga karatu dan tsoho in ya kai wani lokaci ba zai iya matsa ma yaro ba ya tsare shi ya zama na yi karatu au kasance na muhammadiya ne au kasance na zamani ne barantana a ce ko a wasu masu yin wasu sana'o'i na hannu har su ma wannan yaran nan su samu su koya kenan ina ganin jahilci yana cikin ɗaya daga cikin makasudin irin wannan abubuwa suke faruwa kamar ku a yanzu a matsayin ku na kungiyoyi ne na fararen fulla kun ɗauko zancen kamar jahilci na sa suna ta yashin ku wani irin ƙoƙarin kuke yi don ya zamanto cewa sun fahimci cewa wannan zuwan da suke yi wa yana tare da illa eh mu abu namu da muke yi ta mu gudumawa sai dai mu ce mu kawo eh, namu wayewa da kai a game da illan da ke da kwai cikin wannan abubuwan nan menene wayewar da kai ko ya kasance a cikin hira ne ko ya kasance mu zo da wani misali na wanda zai sa za su ji ya sarar da su su rage kuzari ga tahiya wannan wurin nan kasashen da suke tahiya na waje kuma muna iya kwatanta musu idan in suka zamana a nan ma suna iya huduwa su ma nasu kirkirori nasu dabaru na yadda za su yi su ci amfanin mahallinsu ba su tare da sun samu sun gusa ba barantana ma san barka 'yan shekarun da na baya baya ana samun ƙungiyoyi masu hannu da shuni wanda suke kama sama matasa ko ta fannin ɗimki ne ko ta fannin eh, ko ta fannin wata sudir ne duka sana'o'i je na zamani kamar ana samun irin wannan matakan in ana yin su to su ne za su iya samu su riƙe wannan mutanen matasan nan a nan gida a koya musu dabarun aikin garka a wayar da musu kai su gane ya menene tunda yawanci su ma suka je cankin ma aikin garkan nesa su inda Allah sake da koyi ruwa ko da yake shi ma na cikin wata matsala da rani rishin odu sirfas sosai yana kawo wannan abu zuma eh. da Malam Zabairu Mamadu na MPCRA mun sake dawa kanku. Mu koma wajen ku wato mai bima shugaban da'ira ta birnin Tanuta. shin kamar a bangaren tattalin arziki wani irin cikas ne tahiye-tahiyen nan da matasa suke yake iya haifarwa to na gode cikas kai akwai surtu ma wajen biyan lamfo da sauransu wa'annan tahiyar da suke duka ba tare da suna ba suna biyan wasu diya ba ne suke taya kuma daman su ne ƙarfin gidan kenan wa'annan duka su ne suka tattaru ya zamanto mu a nan a dahirar mu kamar su bannin lamfo wannan ba mu samun su sosai kamar kun yi zancen lanho su matasa su ne suke biyan lanhon ko kuma su ne masu ƙarfi masu nema abubuwa na gida duka su ne masu yi kuma su suna basa gida kenan tsoho da yara kamar da na hodi su a nan ina za su ba da wani lanho aiko su kuma an sun suke nemowa sai su turo in suka turo to a lokacin nan kuma babu zanjan ba da karon su kuma suna da bukatun da busin ba su damar su ba ku diyal wannan a haka ne muke tun a fara 2011 da aka fara har zuwa yau haka muke tafiya kullum muna da matsala bisa irin wannan abun kuma wannan abubuwan duka ba wani abu ba ne saboda wanda ya kamata su tsaya a gida su samu wani aiki ko wani abu su yi ba su samu ba wannan abubuwan suke fita su ta yi nema shi yake sawa yaro da tsaihi a zo a ce musu su ba kaza su bada kaza da me suke samu su bada. Mm-hmm. a yanzu wato wakili na kungiyoyin fararen fulla ya bayyana mana cewa kamar yaran ko da sun ce su zauna a gida su yi wani aiki wani lokaci ba su da wani jallin keke ko kuma idan an ce noman gandar ne zai ba su da ruwa isasshe wanda zai sa su yi wannan kamar a wannan fannin kun taba kwatanta dokan wani mataki don ku taimaka masu wannan matasan eh matasa an yi kokari da yawa saboda akwai kungiyoyi kamar autorité da consolidation de la paix kamar oem nan sun taimaka wa matasa da dama kan hanyar otoleri ne kan hanyar eh, elevage ne kan hanyar aiki irin wannan na hannu ko na tuki ga sunan dai matasa da dama sun samu aiki bisa wannan abin kuma duk da kokari mu ne muke kwatantawa mu yanzu matsalolinmu duka wajen matasa da basu da aiki dalilin wannan ba su zama daga an kare noma ko ya yi kyau ko bai yi kyau ba ma wuf sun tafi su kenan don kuwa annan kungiyoyin gaskiya muna godiya su sun kama mamu sosai da sosai a nan a gundumar wannan to a yanzu kun yi zancen kamar a cikin horon da suke ba matasa akwai zancen wani otelere da sauransu to yanzu a ɗauki misali matashi da yake a nan tanatin da ba wani otel ke da ko idan ya ɗauki ma wannan horon shin wani irin kokari wani irin wani zai ci da shi eh otel otelere da ake yi ba irin wanda kamar otel an tanki otel ba ne ba wani dan kiosk ne ake buɗe inda ake iya sai da abinci ya san su ma dole sai da kayan aiki kenan wani su tabul wani kujeru wani wane ne e sun yi ta ba matasa irin wannan yanzu ka kauyuka kauyuka nan wuri da yawa kamar kasuwa za ka ga suna yin wannan activity kuma duka sun zamna fita tahiya su sun rage duk wanda ya samu irin wannan aikin babu shi babu tahiya eh kuma harkar su yana tahiya saboda muna huta muna gani a kasuwoyi suna yi yana da kyau to mm. mun sake dawowa kan ku wato malam isaka sha'aibu eh mu koma wajen ka malam tanimin usaini shin wannan tafiyar kuke ta zuwa neman kuɗi kuna samun biyan bukata gaskiya alhamdulillah tunda wato mafi yawa duk wanda zai tashi in ce muke ya tafi libi ko ya tafi alje ya kan samu iya bakin gwargwado saboda dukkan sarmayin da ya fota ya tafi shi yake ɗauke da yaunin gidansu yaunin uwayensa kamar yadda na gaya miki a baya yaunin iyalansa yaunin sauran 'yan uwa lakin matsalar guda ce saboda wato ba mu da cewa kwatamcin ilimi na kasuwanci ko ba gaskiya ba saboda bi ma'ana duk wanda ya ka samu kamar miliyan ɗaya ko kuma jika ɗari biyar karamcin jika ɗari biyar ta ishe ga kasuwanci to idan baka da ilimin na kasuwanci ɗari biyar kinnan sai ta tafi a banza baka fawwala komi ba baka tanadi komi ba ko kuma a'a ba kama da wannan kuɗin ba su isa su rike wayanka ba ko yan uwanka da kwana biyu kwana kaɗan sun kare me za ka yi kenan a ƙarshe komawa za ka yi to idan da gwamnati an samu aikin yi bakin gwargwado matasa fi sabilillahi idan da da aikin yi ba sa barin gida tunda duk wanda ka ga ya bar gidansu wallahi takaice ne huddasa kuma mafi yawan samari in koma wajen malami wannan na 'yan kungiyar farin hula kamar babu jahilci irin wancan nada wanda za a iya cewa akwai jahilci gaskiya babu jahilci saboda mi mutum in ya huta ya san abin da yake yi zai tuna da gidansu zai turo wani a kulla masa wani abu ko a saya mashi wata wani gida wani mafi yawa ya yi gidan kansa wani a neman nan ya je ya yi aure ko wani a cikin nan yanzu ya kama dan kasuwancinsa iyaye kan na ƙauye kan na birni to idan da ba a hutan ba ya hakan kin za ta faru yanzu tanimun kana iya kaman ka shaida mini shekara nawa kai kana zuwa neman kuɗi tun kana da shekara nawa ka fara zuwa ina da shekara talatin ka fara tayya mm-hmm. to a yanzu mm-hmm. kana da wata sana'a wadda kamar in ka girka ta hanyar wannan neman kuɗin da kake zuwa da da farko na bude shago na dinki nan kusan gidan sarki to kuma na siyo teluna ne haka guda hudu haka na kasa na sa yan uwana to kuma da firiji guda mutum hudu dai muke aiki akai haka to ana nan ana nan ana nan wanga kasuwanci dai bai ɗore ba na ɗaya kenan na biyu muna yin noma muna yin kiwo kuma a hutar da nake yi na sai gidan kaina na iyallaina na taimaka ma uwayena kuma duk hutar da nake in na huta kowanne bakin gwargwado na turo masa abin da Allah ubangiji ya sa rabansa ne kenan dan haka ban na a fita ba ta da amfani to kamar yanzu ka mana zancen cewa ka dora kasuwa mhm. da albarka abin da kake zuwa kana samuwa ya aka yi ta mutu kwata-kwata yanzu baka kasuwan nan babu ita to abu guda biyu ne na farko idan da aikin da ya zama ba naka ba ne baka da ilimi a kansa to dole a samu matsala tunda ni na farko ba tela ba ne kin gane ban yi aikin tela ba amma ina da kannu wanda sun san wannan aikin sai na jayo su mu zo a yi tafiya tare mu tsira tare to kuma Allah bai sa ba kowa iya da rabon arzikin kuma sana'an nan bata dore ba kin gane to wannan shine abin da zan iya ce miki to yanzu su wa'annan kannan naka matasa da ka dora kan hakan nan kin abin bai yi ba mhm. shin kana tare da su kun sha raba wani abu ko kuma da abin bai yi ba kawai ka bari kuma ka shiga zuwa ta da dawowa to gaskiya ba mu dora wani wata kasuwar haka ba aka san wannan dai ba mu dora ba saboda mi yaka haka rishin jari wancan ma ai jari ne na kullu na yi sa na zo maka dora to tunda ya samu matsala yani ya wargaje ga baki ɗayansa to yanzu kenan dole sai an sake nazarin wata kasuwa ce ya kamata kuma mutum ya yi akan haka to wannan saboda dalilin wannan ko da wani lokaci wurin mu gaskiya fi sabilillahi in mutum iya da abin yi bayyayuwa a ce duk wani sarmi wanda yake na da da'irar ta daga baki ɗaya kauye da birni in iya da abin yi ba wanda zai bar gidansu yanzu kamar a zaman da kuke yi a can wasu matasa sun ce a gaskiya suna fuskantar zama wanda baya da daɗi masu gidajen nasu gafarjin suna wulakanta su shi haka ta taɓa zuwa gare ka a'udhu billahi min shaitanir rajim <clears throat> bismillahir rahmanir rahim ta fara faruwa a gare ni saboda da na bar wannan kasuwancin a libya abin da nake yin transfer ne nake na kuɗi bayar da kuɗi ne nake to ana nan ana nan ina bayarwa a wani lokaci mutanenmu duk su suke tare da larabawa mafi yawa sai aka nuna musu ina da ina da kuɗi to na ɗauki wannan kuɗi za mu kai banki mu zuba da ni da wani balarabe sai wannan lokacin sai aka tare mu da mota sai samari guda hudu shabab yani inda suna da asasa sai suka kamai wanga wanda suke rike fuska sun sa takunkumi mm-hmm. kenan shi ne sai suka ce mutu ko kuɗi ko kuma iya kuɗin da za mu ɗauka mu kai mu a banki kuma su suka faɗa ya aka yi suka san wannan kuɗin su ne a cike kuma su ne zan ɗauka yan kai maka bayar da wannan kuɗi bayan da na bayar da wannan kuɗi ba a daɗe ba wani lokaci daga nan tun da jari na babu nan ma sai na tashi sai na zo jado da na zo jado to ashe kahin in zo jado akwai irin wanda ikunan nan wanda suna biye da bayana suna zuwa gida ashe ba su same ni ba lokacin da na zo jado na yi dan nema kaɗan kuma daga baya sai na koma libya to ina komawa libya kwana na hudu na rafudin sai suka zo wa'annan mutane sai suka kama ni ina gaya miki abin da ya faru ne a gare ni mm-hmm. sai da na yi kwana 21 a wajensu to da taimakon allah da taimakon yan uwa musulmi da abokai ga baki ɗaya muna ta addu'a dai Allah ubangiji ya kuftar da ni daga hannunsu da zarar sun neme ka da kuɗi baka bada ba kawai to su wanda suke kama sun kasu kasi biyu wanda suke kama malamai daban wanda kuma shababu su kuma wanda suke kamawa su kai rike su ce sai an bayar da kuɗi su ma kuma daban suke to kuma duka wannan kuma an gaya musu ne kawai ba wani abu bane ba na gaskiya kuma mutanenmu ne to amma duk ba shi ne suka zo dalilin wannan da dalilin kuɗi ne suka zo ne tunda bayan sun kama na sai da suka bincika ɗakin sai suka samu hamsamiya dinar wato hamsamiya dinar a dan a wancan lokacin ne za ta baka jika ɗari biyu da wani abu wanda abin da suka ɗauka a wannan lokacin muka tafi sannan na yi wannan kwana ishirin da ɗaya to a lokacin nan akwai kwansil na nan saba to da wani ana ce masa malam mutari sun tafi sun ganni a lokacin da nake can daidai da abin da Allah ya sa ya ka aka kawo lokacin halle na fita amma kuma su wannan kuɗaɗe babu su babu su hamma sai da aka sake bayar da wa'ansu Allah ya kyauta daban madalla mun sake dawowa kanka malam tanimu shin malam zaberu na kungiyar mpcr a cikin firjin da muka yi ɗazu alkalin sun nuna hiye da mutum dubu talatin da takwas da suka tafi yawon diga shin a ganin ku menene abun yi don a samu sauƙin wannan al'amarin shi wannan al'amari don a samu a ciwo kan wannan abun ko da yake ba iya cewa ba abu ne ba na rana ɗaya abu ne wanda ya faru sai in ce yau tsakankanin barin ɗan nijar ya yi ko libi neman buɗa ko nigeria ya zamanto a gare mutum abu ne ta so tun daga wajen kakanni to amma ko da yake yanzu lokaci ya ɗan sauya a da in ka te kai wannan buɗan nan in ka zo a'a ita fa ba ta wai ko ka sa ta ka cikin wata kasuwa ba ce ba ko ko ka girka wata sana'a ka buɗe wani kamfani ko ka buɗe wani abu a'a kawo ta ne ta ka zo ka yi wasu 'yan dargarka da gare ka ka kare ko ka yi wasu araman ka ba a ce arame halaka ne a cikin yin aram ana gama da bazaranci da abin da dukiyar da aka samu aka zo da ita me mahi kyau babu abin da ya kyau kamar in mutum ya tafi ya kasance wa kamun ka bar nan kin akwai hanyoyi da yawa ta samun koyon sana'o'i na hannu wanda in ka tahima ma ka san ga irin sana'ar da za kai ka kuma ina ganin ina zaton kuma wanda zata sa ka yi daraja a cikin aikin amma abin da ya kyau don a samu a riƙe wannan mutanen na a rage ko a zamanar da mutane a samu eh, a ɗoko misalai da a koya ma mutane abubuwa da ta yadda su yi su sarrafa in wani abinci ne yadda ake kama mu shi mu ma namu a rika sarrafa shi a huta da shi wani wuri ko ko a cikin kayan mu na al'adunmu mu ƙara ƙarfafa su yadda za a iya ɗaukan su su ma yadda muke zuwa na wani wuri muke zuwa mu kawo a zo a ɗoki namu to madalla mun gode mun sake wato dawowa kanku mallam zabairu mu koma wajen ku wato mai biwa magatakarda mallam isaka sha'ibu shin a yanzu ƙididdiga ta nuna muna cewa wajen fiye da wato mutum dubu arba'in suka tafi yawon diga kuma mutanen wannan ƙididdigai sun nuna cewa daga yankin na wato zandar kamar in ce cikin jihar da magarin ne mutanen wannan suka tafi ya ne kuke ganin wannan al'amar hmm, muna ga wannan mutane gaskiya ba su yi ba ma mu a inda muka lissahi an rage yawan sama saboda tun daga an kare aikin damuna wannan dijisus suke zauwa suna yin takardun aihuwa da sauransu muna gani matasan nan da yawa suke tahiyawa sosai ma a garinmu a ganinmu wannan shifi ya an rage mm-hmm. a inda ake tahiya mu yanzu in ana son a gyara wannan al'amarin mutane su zauna matasa su zauna gurin tsayinsu da iyayensu gwamnati da masu hannu da shuni su kara kamawa matasa wannan a sama musu aiki wanda zai riƙe su su zamna a gida tunda su ne ƙarfin komi kuma su babu abin da zai tsaida su banda noma da yan kiwon su da suke daga noma ya ƙare kusan ta su ai eh. gwamnati a shekara ta 2011 ya girka wani tsari wato na taimaka ma jama'a da ake kira protection social a turanci shin a wannan fannin a wani mataki ake a yanzu shin yana nan tsarin yana tafiya koko an dai girka shi ne an bar shi haka protection social a tsari yana tafiya sai dai bukatocin sun yi abin da ake yawa abin da ake yayi kaɗan da bukatar jama'al ana yi amma bai kai ba a ce mutane sun samu biyan bukata da abin da ake bai kai ba ko a rage ko su bar wannan abun kenan har yanzu ana yi amma matasa wannan hukulun suna tafiya. kenan wayansu dai abin bai iya yiwa ya kai gare su haka nake son in ce ba tun da tubarkallahu matasan ai da dama ne mhm, mhm. to madalla magatakalla wato mu koma wajen kamalin tanimu wato shin kaman idan kuka samu wannan kuɗin kai zuwa nan gaba shin za ka iya ci gaba da tahiyan ne ko kuma kana da nihin cewa nan gaba za ka bar wannan tahiyyar kai zaman ka a gida to shi dai malam bahaushe ke cewa da naku gwanda da naka idan akwai jin daɗi a ƙasar ku a gidanku ko a gidanka ko don me zai fitar da kai daji kana da abin yi ina so in gaya miki don me zaka fita daji nema kaga wala wahala ko kaga duka ko kuma kaga sauran abubuwa don me dukkan matasa da ke ga idan yi a yau akwai matasan nan duka wanda suke da'irar tanat wallahi idan da sana'ar yi mafi yawan su daga cikin kashi ɗari kashi 80 zama za su yi sana'ar gidansu ba ga lokaci ko matasan sun rigai sun sa wannan tahiyya kamar ta zama kamar ita ce sana'a da an an nemo a zo a batar kuma a koma to gaskiya akwai akasi a nan akwai dalilin da yasa nake ce miki akasi cewa akwai bambamcin ra'ayi na mutane fi yawa fi sabilillah makan zamna mu ci abinci tare daki ɗaya da samari da kowa da kowa kowa kana jin matsalarsa kuma kowa gurin shi ya fitan wannan da ya yi ya nemo abin da zai zo huce ma kan shi takaici kenan ta yaya za a yi kawai 'yan kaɗan kalilan ana samu wanda suke zama a can su zauwa ma gida wa'ansu sun kai shekara goma wa'ansu sun kai biyar wa'ansu fiye da haka ma ba su zo gida ba to a ganin ka me hana su su komo gida to wanda ba su komo ba na farko sai mu iya cewa kamar idan Allah ya sa mutum abubi yake tare da shi ko shan ruwansa bai kare ba ko al'ajal ko ajalin shi ne ko kuma a can amma duk dai wanda yake cikin hankalinsa iya cikin tunani bayyayiwa ya samu ya batar ya ki zauwa gida wani bukatun ne suke yawa in ka samu misalin kwatancin jaka arba'in ko a wata sai aka ce ana da bukatar jaka talatin a gida sai ka turo jaka talatin nawa kake ragewa a wajenka goma kake ragewa to goma nan ita ce za ka ci ita ce za ka sha to idan aka ɗauki adadi na lokatayya shekaru nawa za a ɗauka to sai idan ka samu aiki wanda ya fi ƙarfin haka shi shine zaka iya wadatar da kanka haka yi kuma tanadin abin da za ka kulle da za ka zo mai uwaye da mata da 'yan uwa da makwabta to wannan shine dalili fi sabilillahi gwamnati ya ɗauki wasu dokoki wanda ya zamanto kamar ana hana tayyan nan mutane suke bin ta wata hanya wadda bata dace ba suna tayya shin a nan gurin wani irin hatsari ne kuke ciki da ke wannan tafiyar kuna dawowa to shi dai abin da ka ga ya nasa ko so huta ya yi hutar zahi duk wanda dai ka ga dai mafi yawa ya bar gidansa matsala ce yake ganin tunda a nan bayyada aikin yin ko ba gaskiya ba kenan tunda bayyada aikin yin idan ya tsaya a nan matsala za a samu wanda yake ba shi jika ko dala ɗari wata ran hana masa zai misali ma kenan in iya da wanda bai zai basa to in ku bayyada wanda zai ya basa yaya zai yi tunda ba shi da aikin yi ko kuma ba ya da wani abin da yake yi na kasuwanci to ba wani roman rani adda kwai ba wanda za a iya cewa tsaya ya yayi ya yi shi kawai kuna sadaukar da rayuwar ku ne dai kawai ake fita malam sha'ibu isaka mai bin mamaga takarda gwamnati ku kun ɗauki dokoki kun ɗauki wasu wato ka'idodi na cewa ba za ku bar matasan nan ba su ƙetara su tahi sai dai wani biyu suke ɗaukan suna ba da sai da rayuwarsu suna bin kwanoni da sauransu ko a ko a mutu duk da wannan a tai shin ta takamaimai muka dan ma matasan wannan dan ya zamanto cewa duk da kun hana su tahiya can a nan muka sa musu da zuci. to mu da muke cewa mutane su yi tahi ko kasashen waje ko kuma wani guri inda bai dace ba in mutum yana tafiya ma ya bi ka'ida da sauransu da muke waje don yi kula ma rayuwarsu da security kinsu ne e, bisa wannan ne kuma yawanci kamar dazu na hula da ya faɗi mu mutanen mu yawanci duka da suke tahiya galibi da na daji na ƙauyuka wannan da suke tahiya duka aikin garka da sauransu ne suke yi alhali ku a nan ma in san samu ne mu mun so su dage su tsaya duk inda ke da guri inda ke da ruwa a tsaya a yin wannan aiki na garaken wannan tunda a can ɗin ma shi ne ake yi kuma ake samun bukata ana samun biyan bukata kenan a nan ɗin ma in an tsaya aka yi shi za a samu biyan bukata in sha mallahu kun musu wani tahandi tun da shi aiki ne wanda yake yana bukatar kan aiki yana bukatar aka ce hidirun cikin jawo na rijiya shin akwai abin da kuka ajiye musu don ya zama toja kun tallafa musu da shi kun raka su da shi eh, wurare da yawa inda kaman ana aikin noman rani wannan akwai kungiyoyi da akwai ONG wanda suke kamawa suna kawo komi da komi na aikin garake wurare da dama inda kamar surtu ake tare ruwa dam dam hakan aka yi aka tare ruwa ana yin aikin noman rani sosai kuma wanda suke yi din nan kankabewa kansa kai babu abin da ba su yi ba ana samun alheri akwai wanda yanzu irin wannan tahiyar sun bari saboda suna irin wannan abun mai salaman kin san inda ke da ruwan ne kaɗan kenan baya biyan bukata kamar inda mu muke so kamar inda muke son yaran nan su bar tahiyar su zauna su yi kin muka yi ma ba ma iya tsaye da su ba tunda ba ma iya sama ma kowa ba ga abin da zai yi eh malam zabiru na kungiyar mpcr shin a matsayin ku na kungiya ta fararen fulla wani irin kokari ne kuke yi wace irin gudunmawa kuke kawo don a shawo kan wani al'amari na taye-taye mu namu kokari sai dai mu kawo namu kokari da cewa mu wayar da kan wayannan yan uwan namu bisa abubuwan da ke da kwai a game da tahiyar nan ta wuta da suke kasashen waje kuma muna ƙara jan hankalin gwamnati da cewa wayannan samarin nan suna son tallafi ta menene ta kowane fanni ko a ba su horo kan sana'a kuma a ba su jalli na kayan aiki wanda za su tsaya su buɗe ma'aikatarsu ai shi tarihi ya nuna yanzu akwai mutanen da wanda yake kamar wannan hannu masu ni wanda kamar fafka ta ba ma horo ga wasu wanda keltemet kinan ta ba ma horo da aka ba su horo akwai wanda yake da an ba su kuma kayan aiki sun samu alhamdulillah sun bude ma'aikatansu wanda suke aikace aikacensu kuma ko ina jin tun da suka samu wannan har yau wani daga cikin su bai sake mai da kawashi ba cikin kasashen waje mm-hmm. kamar kuna da misali yaran wanda suka jaraba suka samu wannan sa'ar daga wannan proje da kuka eh akwai yara wanda yake sun samu wannan proje daga wannan mhm. eh to shine muke so kuma a gama wacce sana'a suke ta kamaimai a yanzu ta kamaimai yanzu kan samu wanda suke yin sudiyo kan samu wanda suke suna yin dimki kun samu wanda suke an koya musu aikin na'ura wannan ta zamani ordinatar kwanakin nan ma an samu wanda aka ba su kayan su na'ura wannan na bayan horon da aka ba su kuma sun buɗe eh, wannan su ma'aikatansu inda suke suna yin tirajikin su suna yin wani fotokofi kinsu suna wani alhamdulahi kin ga kwayayi masha Allah an samu jalli kenan in gwamnati tana tana kawo nata gudunmawa irin wannan tana ƙara shawowa hankalin masu hannu da shuni su ma eh, waɗanda ake taimaka min in suna gwada kishi akan abun nasu kenan abu ne wanda za a samu a ragu wannan yawan mutanen nan da suke samu suna tahiya aikin shi wannan da ya dace ɗazu da ya buɗe atili ya samu ya sa kannin shi to wanda ya buɗe firigo ya samu an ya samu nan shi ma ya sa kannin shi in wani sudur akwai sun samu sun sa kannin su alhamdulillah kin gani ai sai an samu a ciwo kan wannan abin nan to shine mu namu gudunmawa da muke yi kullum muna kai kukan yaran nan nasu da na uwayensu ga wajen gwamnati kuma muna haɗi don duniya kuma ta shi da inda mai ƙoƙarin tallafa ya kawo nashi guduma ya kawo a samu a ciwo kan wannan abin nan tunda mu a gana mu gani mahuta guda ce kawai sai ta in akwai sana'a da zan mutum zai samu ya riƙa yi a gida ita ce ta kawo sauƙin wannan abin nan. wasu matasa da muka yi hira da su sun nuna cewa lalle sun samu wani wurin da kwaɗi suna yi amma mutane sun yi son su kai wani wuri maimakon su ga su cikin wurin suke cikin yankin suke an koya musu suna yi sai ake ganin cewa lalle su basu kware ba idan zasu abin sun yi son su ɗauka su kai su a wani wuri kamar misali a ce wata ma'aikata tana son wasu kayan aiki wanda suka dace kamar a ce na wani katako ne ko na wani sudur ne ga yaran nan an koya musu suna yi amma sai a ce ai wannan yaran su basu iya ba sai a ɗauka a kai wata jiha can a je a yi kumande misali ma kama a ce dole sai an ta mai an siyo alhali kuma a nan cikin tanut misali akwai yara suka samu wannan horo magatakarda wato malam isaka sha'ibu kaman a wannan wurin wani irin karin haske za ku mana ko kuma in ce wani irin bayani ne za ku mana ko wani irin jan hankali za ku don ya zama to su yaran nan ga abin da aka koya musu kuma an koya musu shine don kar wani wuri amma kuma ya ketare su ana zuwa wani wuri to wannan ke kike bani wannan labarin ni ban da wannan labarin amma na tabbata irin wannan mutane akwai masu irin wannan halayen wanda misali kamar salon muna gani nan yara dewa sun iya shi sai ka gani an ta yi ko kano ma ko kuma da magaran ma an so muna gani a saman mota ana shigo da su a nan to ba daidai ba ne ba tunda wannan yara namu ne kuma wannan yara sun koyi aiki aikinsu su kwarai ma mai kyau ne madan kenan bai kamata ba maimakon mu rika sa su suna mamu koko maimakon eh, su rika yi suna sai da abin a nan aje ana saiwa a wani guri kenan ni yanzu a nan bayanin da nake masu irin wannan halayen su gane cewa maimakon aje kano ko nan da magaram ana saiwa su, su salon kowa ya gani a nan yaranmu suna yi a tanut kenan ya kamata mu tsaya mu bunkasar da aikin yaranmu to madalla ina ganin cewa ma dai duka duka dai a nan zamu dan da yake lokacin da aka yafi damuna yayi amma kahin mu sallama da ku kwata kwata shin ana iya tseda wannan al'amarin na yawon neman kuɗi a kasashen ƙetare kamar yaya ne ya kamata a yi don matasa su daina zuwa kasashen waje neman kuɗi idan aka yi la'akari da irin hatsarin da ke cikin wannan tafiye-tafiyen musamman ma mutane wanda a wani lokaci suka rasa ma rayukansu a saman hanyoyin nan wato wato kawai aikin yi gwamnati in aka samu aikin yi ko kungiyoyi kamar yadda aka faɗa to wannan yawo zai rage tahe-tahe zai rage ko ba gaskiya ba a zahiri duk mutane abin da ke fitar da su wallahi rashin aikin yi ne tunda duk wanda yake da yin aiki na gida iya da shi ya san abin da yake yi iya da akwai a hannunsa in ya tashi bai kaka na kayi ba abin da ke fitar da shi waje dole ce take fitar da mutane waje to madalla eh, mun gode kwarai da gaske eh wato malam zabairu shin a ganin ka menene ya kamata a yi ko kuma in ce shin ana ma iya a tsaye da wannan al'amarin na yawon neman kuɗi da matasa suke zuwa eh abu ne wanda ba iya ca a ce a tsaye da shi kwata-kwata farar ɗaya akwai wahala amma yau da gobe in ana yi kamar irin wannan wannan da ake doka initiative da ake ɗoka na yanzu na a hori yara a ba su kayan aiki a zamanar da su kuma a rika kamar da misali mai rai kuma a rika amfani da abubuwan nan da suke rika yi da a tafi wani wuri a kawo da ana za a samu a ciwo ma wani gurin wannan abu kuma da in kamar aiki ya samu yara na karkara wannan masu tahiya a masu tahiyan nan ya kamata a rika ɗokan su a ɗoke su cikin irin wannan ma'aikatan nan wanda za su yi samu su ma su kore ma bakin su kuɗa inda bakin da aka musu ma'aikata ta zo sabon aiki ya zo kamar wannan misalin aikin hanya yanzu da ake nan mu in an ga damu matasa a ciki suna yi suna yi suka samu suka zama wani in ya samu shekara daya ko ya samu 'yan watanni a cikin wannan aikin nan in ya samu dan jallin da zai gobe mi zai mai da shi ta yi wurin to kuma ka gani kai kana zama a wuri kana son aiki amma sai ka an kawo matashi kamar kai shi ya kama aiki ya samu wannan aikin nan kai ko alhali kai wannan aikin nan kake yi ko ya kare wani shanci daga wani wuri kuma ya zo ya kama sabon shanci kai kuma nan inda kake zama nan nan ne wuya da daɗi nan ne kinan an baka kai ma damar ka yi aikin nan a cikin wurin da kake kinan me zai hudda ka kinan daga haka har sai ka saba ko a lokacin da kake aikin nan kana iya hauda ma wani abu wani kananka wata sana'a ko ka dora mishi wata tebur ce ko ka dora mishi wata otar ce in ya samu horo irin wannan wanda ake muke zancen su ko wurin sudir ne ka dora mishi sai ka mishi tunda wani mahi yawa in kana nesa da gida ba mutum duka bai ke kawowa a kai ya da baya ba amma in kana nan nan ka samu aikin tilas za ka taimaka ma mutane taimaka ma baya to madalla eh. mun gode malam zabiru shin mu kuma wajen ku wato malam isaka shaibu mai bi mamaka takarda na da'irar birnin tanuta shin ana iya tsaida wannan al'amarin na yawon neman kuɗi a kasashen ƙetare da matasa suke yi in kuma hakanin ne ya ne kamata a idan a tsaida shi To, madan yawon zuwa neman kuɗi na matasa wannan ba iya tsaida shi wannan. Gaskiya wasu ko da suna da aikin ma sai su yi dubin cewa aikin da suke yi na nan din, bai biya musu bukata kamar in suka je wani guri suka yi aikin. kamar shi ne ai misalin su tela da su wane ne da muke ba da wakin e eh, kenan wannan abu ne wanda ya riga ya zama kamar al'adarmu mu ne ma kenan da wuya ake iya hana shi to shin ana iya a rage shi ko ba hana shi kwata-kwata ba a rage ana iya rage ya ya kamata a yi in aka samu ma matasa da yawa aiki suna zamne suna yin aikin yi ko masu aikin ma akwai masu barin aikin su su yi aikin a cankin amma dai duk da wannan wasu sun tsaya kenan da haka nan ana iya rage amma a hana wannan yana da wuya to madalla mun gode kwarai da gaske wato malam isa ka shaibu ina ganin cewa ma duka duka dai anan muka zo karshen muhawarar ta studio kalangu ta yau wato wadda ta karkata kan zuwa neman kuɗi a ƙasashen ƙetare da matasa na yankin tanata suka runguma da dalilai kalubale da kuma hanyoyin samun fita kamar da kujerar daga bakin wato bakin namu shi dai wannan zuwa yawon barada abu ne wanda yake da wuya cewa an da shi kwata-kwata amma kuma akwai hanyoyi wanda ya kamata a bi wato don ya zama zamanto an rage shi misali kamar samun ma matasa aikin yi idan matasa suna da aikin yi wanda zai tsayar da su a gida ba za su iya wuta su tahi neman kuɗi wani wuri ba domin hausa sukan cewa abin da ya tura ku su wuta to ha ya hi wannan hutar zahi da fatan dai wato mahakunta za a mai da hankali sosai kan sama ma matasan wannan aikin yi na gari wanda zai tsira su ga zuwa kasashen ketare inda suke fuskantar matsaloli masu yawa wanda kuma wasu abin yakan zan musu ga wato kasancewa ƙarshen rayuwarsu a madadin bakin namu mai bima shugaban da'irar birnin tano tumalan isa ka sha'aibu sannan kuma da wani matashi wanda yake zuwa yawon neman kuɗi cewa da mallanta neman usaini da wakilin kungiyoyin fararen fula malam zubair mamadu na mpcr ni hawa usman nake mako fatan alheri sai kuma wani lokaci in allah yarda an gaishe ku masu bin shirye-shiryen studio kalangu sau da kwa ta hanyar gidajen rediyo 41 abokan hudu studio kalangu a fadin kasar niger sai wani lokaci in allah yarda mu kasance lahiya.